Bismillah Assalamu alaikum masu kallon da sauraron mu barkanmu da yau barkanmu da sake saduwa da ku a cikin labarun mu na sashin Hausa da ni Halimatu Bukari na rubuta kuma zan karanta muku. Haka labarun mu na horko a yau ne ofishin 'yan sanda mai kula da miyagun kwayoyi suka sa hannu bisa kan wa'ansu masu safara miyagun kwayoyi wanda in kamar yadda kuke gani wanda in an diba kudaden suna kai wajen miliyan 700 don samun karin haske ga dai kamar yadda suke kwatanta muna. waga kwayan da muka zo mu nuna muku yau wani dan wani dan safarar kwayoyin dan kama satin da ya huce dan kai bincike sai binciken ya nuna cewa ashe ba shi kadai bane akwai wani babban gungun su da yake nan yake nan yake safara wannan mugo kwayar a nan cikin eh, wasu kewayen birnin yamai wannan kwayar da kuke gani daga inda ta hito da ta hito daga end ta biyo ta gana don ta iso nan wurin kuma ba nan kadai za ta tsaya ba har kasar libya za su tura ta eh, don wayar da kuke gani yawancinta waɗanda suke aiki inda ake gine-ginen zinariya su ne suke aiki da wannan kwayar kuma kwaya guda kadai komprime guda na wannan kwaya da kuke gani jika biyu ake saida shi jika biyu kuma wajen da ake sai da wajen da ake gine-ginen zinariya har suna limka shi ma wannan wannan in sai su limka shi ma so uku sai da da guda muku kan kwaya ga mugo kwaya ce da an ka kimanin kwayar kudinta sun habra miliyon 600 kimanin ma miliyon 700 take yi kwayar wannan in an da ta an samu motoci kuma an samu kudi wajen miliyon biyar bisa kan waɗannan 'yan safarawa ga kwaya. aikin da muke nan muke gai sai da kamawa wanga al'umma yau wanga aikin da muke gai ya shahi kowa tun da yau ka so ba ka so ba in ɗanka bai ciki ɗan uwanka yana ciki ko ka gayi ko ka ka gayi ba wanda zai ce wanga abun bai shahe shi ba kenan wanga aikin ba na 'yan sanda kaɗai ba ne duk al'umma ya kamata su kama ma 'yan sanda su samu wanga abun a ciyo kan shi. kama da la. babban jami'i na ma'aikatar gwamnati da ke kula da ba da kariya ga jama'a suka yi taron manema labarai a ranar jiya wannan kuma don su faɗi ma jama'a adadin ɓannar da imbaliyar ruwa take kawowa don samun ƙarin haske ga daidai daga cikinsu kamar yadda yake faɗi mana an ambaliyar ruwa ya samu na ɓannar da sun ka kai wajen magidanci dubu biyar da ɗari takwas da talatin da biyar su a kimanin mutum ɗan adam dubu arba'in da takwas da ɗari takwas da arba'in da uku suna wannan harka ambaliyar ruwa ya shafa kuma inda dai vraiment haraka ya ƙara ɓaci mutum ashirin da ɗai suka rasa rayukansu Shi ne wannan abin da ke bada mamaki don cikin waɗannan mutum ashirin da ɗaki akwai mutum goma da cikin ruwa ne sun ka shiga ruwan ba dai katar da su ba za su shi ma ba za su kashe ka cikin tabka ne yara suna zuwa suna shiga ko ko ka zo ka tabda tabki ga yana yana gudu ka ce kai ba ka tsaya ka yi sarari ko da ya ƙare ƙarhi ne sai ka ce sai ka shiga don ka bisa ga wannan muna jan hankulan ƙyan uwanmu masu bulaguro in an ka kai hanya ruwa sun ka tare a tsaya har ruwa su gudana su saki hanya ruwa ba su saki hanyarsu sai dai ku saka musu hanya don ka wannan kun gani a yau muna da mutum 21 da sun karasa rayukansu bara kimanin mutum 77 na abun da muke fata ya tsaya ga waɗanga mutum 21 shi ne muke fata kuma muna fatan wannan damana ta zama damana mai albarka a samu abinci a samu abinci menene ke kawo waɗannan ɓannan banna sai kun ga mun zo muna gina muna aza mu muna aza mu muna aza mu bisa hanyar ruwa nijar babbar ƙasa ce wuraren da suke da kyawu da ruwa ba su tar da ɗan adam suna da yawa don abin da muke fata kowa ya gane mu saki hanyar ruwa ah, mu yi mu inda babu ruwa in ruwa sun kawo mun za su zauwa arzikinmu dukiyanmu mu jaye ta tun da kun bisa shi ma an rasa bisa 608 ɗakuna an rasa ɗakuna 5,537 wani ya ce wai waɗanga mutanen ga wane ne zai kula da su gwamnati yana nan ya kokarin shi ministan laksiyar imanin da kin premier minister lokaci zuwa lokaci wanga sakamako in ya zo da can jahohi ya kawo sai a yi lisahin minene ya kamata aika mutane kamar cimaka kamar barguna ne dararuwa ne gidan sabro ne sange ne a tura musu amma duk wannan taimako ne da ka tai kai ai ma banna ka je ka nemi taimako gara ka samu banna eh da mutane da yawa kun gani akwai waɗansu wallahi tun wani shekaru abin nasu ya koma baya har yanzu su tashi ba don ka ne ana roƙo bancin sakin hanyar ruwa in gidaje sun sha ruwa kamar gidan laka tunda kun gani kwanakin can a jihar hamdara an yi milimeta 262 kamar su an tsaya musu ruwan yalla wata guda a rana guda kun gani wannan gari addiction da ta tahi hanyoyi gebe ga yanan duk abin da ake ce mishi lampar ba ma lampadar ba poto poto wannan ne jelek sun tahi eh don gidan laka suna nan suna zubewa da mutane karshen su a zandar region kin zandar su kadai mutum goma ne sun karasa rayukansu cikinsu mutum takwas cikin ruwa ne sun ka shiga a ruwa ana iya a hitar cika a tai su ne muke roƙo kenan in kai jigila ne kake yi da motar ɗaukar fasanja in ka kai ga ruwa ka tsaya in mota ta kanka ce in ka kai ga ruwa ka tsaya kowa yana da laifi in kai particulier ne in kai mayor ne in kai force de l'ordre ne kowa yana da abin da ya kamata ya yi don a kare hakin ɗan adam a kare ran adam bisa wannan daga ƙarshe dai abokan aikin mu sun yi hira da ɗaya daga cikin wani ustaz mai masani bisa kan namijin goro namijin goro dai mantanci ana cin shi kuma iya da amfani wani irin amfani yake da ga jikin ɗan adam musamman wajen lahiyar jikin shi don samun ƙarin haske ga dai abin da ustaz bashir hassan yake ba mu kwatance bisa kan namijin goro namijin goro ne yanzu bincike ya nuna amfanin sha wanda mutane dare da rana suna amfani da shi sha yau mun ce za mu takaitakkar bayani a kan namijin goro abubuwa da yake amfana to na farko dai namijin goro yana maganin ciwon olsa kamar mutane su wanda suke eh, fama da ciwon olsa suna amfani da shi tarattuma biyu ne na farko dai ana iya a shi haka ana iya kuma a maida shi gari ana ringa amfani da shi cikin ruwan zafi ana sha shi haka na biyu kuma akwai kuma jabet masu jabet su ma suna iya amfani da wannan magani da aka ce ma namijin goro kuma na biyu masu kanser wanda allah ya jarabe su da kanser su ma suna iya amfani da wannan namijin goro na gaba kuma akwai masu hawan jini masu hawan jini su ma ana so lokaci zuwa lokaci su dan tamme wannan eh, wanda aka ce mishi namijin goro shi ma su ma suna samun sauki sosai wanda suke da palidism kamar wannan eh, malaria su ma suna amfani da wannan wanda suke da infection na tuwari kasan tuwari ya kama mutum zai kai inda ko mutum na eh, majina jini zai hutoci to wannan namijin goro shi ma yana wannan magani na biyu a bangaren mata in mun duba mata masu wahala da kust da fibron wannan su ma suna amfani da wannan namijin goro insha Allah da izinin Allah inda suna amfani wannan za su samu sauki kuma in Allah da wannan zai gusar da wannan kiwo da mata masu trump bushe wanda zai hana musu aihuwa asan trump bushe in ma an ba maganin su ba to mace ba ta aihuwa idan ana amfani da wannan namijin goro in allah reda mace tana samu warka kuma tana dauka eh, juna biyu na biyu mata wanda in suke gani al'adansu in suna gani al'adansu suna yawan nishi suna jin ciwon ciki ciwon mara wannan in sun ma in suna amfani da namijin goro insha Allah suna samu sauki ko da za su gani al'adansu ba su samu ciwon ciki eh, a wajen bangaren maza kuma maza wanda ba su da kuzari a wajen saduwa da iyalinsu minti daya minti biyu mutum ya gaza in allah da in mutum na <coughs> amfani da wannan namijin goro to yana samu gamsuwa in allah da. kuma mutane wanda suke da yawan jiki suna so su rage jikinsu na ma ba sai sun dauki wani magani wanda daga baya za su samu masara inda suna iya dauka wannan magani wanda ake sa namijin goro su ma in Allah rada suna samu waraka bi izini Allah sai dai ya bambanta da yadda mutum zai dauke shi mun ce komai daukan da mutum zai yi to kai ya wuce eh, dabi a uni kuma a wasu menaji da yawa wanda ake yi ana hada su da wasu magunguna misali in mun dauka ana iya gama shi da zumuwa da citta da lemun sami wannan ana iya hada kuma a yi ruwan zafi mutum na iya ɗaukar shi tun da safe tun bai kare ba wannan kuma yana da fa'ida sosai wanda suke su samu bayan sun ci abinci ciki ya aiki sosai kamar ya bon digestion mutum bayan ya ci to yana tamne namjin goro wannan yana taimaka mishi ciki ya yi aiki sosai wanda bai samu matsala insha Allah mutane wanda suke da gajiya kullum gajiya mutum ba kai aiki ba amma kana jin gajiya to wannan ma muna kwanse wannan mutane su yi kokari su yi abuta da namijin goro kuma akwai cututtuka da yawa wanda in mutum na amfani da namijin goro to in dai yana amfani da su to wannan cututtuka bezin allah bai ma samun su kunga pali tari wannan fatigue general idan kowane ini mutum akalla kana dauka da biyu a cikin namijin goro bezin allah kana samun wannan cututtuka ba su ma kame ka a karshe abin da za mu ruhe da shi mun ce in mun gaya fa'idodi kuma a ga illoli tunda magani shi ma yana da illoli in mutum bai san yadda yake dauke shi ba ko ba gaskiya ba to a wajen wannan mata masu juna biyu su kasu dauka namijin goro tunda daga yaro da yake cin tumbin ma mata yana iya cutar da yaron nan amma daga baya in ta aihu tana iya ci gaba da dauka wannan yadda muka ce mutane su kula kan mutum ya wuce ko wasu dabi da zai dauka a iyakacin abin da ya sauka ranar yau kenan a madadin wanda duka suka kama mana da wanda suka ɗauko rahoton nan muke ce muku ku tarbe mu gobe dauke da wasu sabbin labaru na ma'asala muta lahiya